يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

ta manzo sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da yau sha 19 ga watan uku shekara ta dubu biyu na ashirin da biyar? lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma na neman lada da albarka alkur'ani da kuma kokarin neman sanin ma'anarsa da neman da addu'a Allah ya ba mu aikin ai wato Allah ya ba mu yin aiki da abin da muke karantawa sannan kamar yadda yan uwa suka sani karatun da muke a hankali muna cikin sun kafi yau mun tsaya aya ta arba'in da tara za mu tsora cikin aya ta hamsin a jiya akwai hadisin ƙarshe da aka fassara wala ya marafuka. ahada na ji bai shiga cikin masu sauraro daga nesa ba yawanci gidajen rediyo ba su iya kai ƙarshen ba saboda an wuce lokacin da ake karatun kuma shi hadisin yana da karatu da ilimi mai yawa a cikinsa shi ne shi ne hadisin abdullahi bin unai wannan hadisi tarihin hadisin kan ma ilimi ne hadisin jabir ne dan abdullah jabir dan abdullah mutumin madina ne mazaunin madina ne babban sahabi na manzo ko haka ya lalibi wani hadisi na kisasi na abin da ya shafi cewa ramuwa ne ya yi za a yi mashi ya mai duka ya rasa kuma ya rasa wanda ya waitai sai daga baya ji cewa shi wancan abdullahi bin unais shi ne ya san wannan hadisi wurin manzo shi kuma yana shan sham tsakaninta da madina a kilomita irin na yau kilomita dubu ɗaya ne da ɗari hudu da uku a mil da mil mil ɗari takwas ne da saba'in to ya ce lallai shi kuma sai ya samu ya ji wancan hadisi shi ne sai raƙumi ya yi guziri ya saura masa shimfiɗa ya kama hanya zuwa sham tafiyar wata ake kafin a kai sham a ƙasa tafiya irin tara kuma ta da ba irin ta jirgi ba yau hmm. ya tinkara ya ta tafiya ya tafiya wata sannan ya isa garin sham ya je ya sami mai kula da ƙofar shi ya sallama ya ce ya je isar da saƙo wato jabire ɗan abdullah ya zo shi ke ya buɗe ƙofa yana ganin shi suka rungume juna shi ya rungume shi shi ma ya rungume shi saboda an daɗe ba a ga juna ba ko kuma sahabi da sahabi aka rungume juna ya ce to abin ke tafe da ni wani hadisi ne na ji cewa kai ka ji shi wurin manzo sallallahu alaihi wasallam hadisi ne da yake bayani kan kisasi kuma kai ka ji shi nake tsoron kar in mutu ko kai ka mutu ban samu na ji shi ba daga bakinka hmm. shine nazo shine yace to gashi gashi hadisin shine sai karanto shi zan karanto mana sai shi Abdullahi bin Unais yace sami Rasulullah sallallahu alaihi ya kun ta ji manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa wato yubshiru Allahu azza wa jalla na nas yawmal qiyama ibad Allah madaukaki zai tashi mutane gobe kiyama ko kuma zai tashi bayi gobe kiyama uratan urlan buhman suna tsirara da lokansu kuma ba komai tare da su ana duk abin duniya da suka tara babu shi tare da su kuntu sai na ce wa ma buhman ya fara tambayar shi kalmar buhman me ma'anarta ala yake lai sama a hamshai ai ba komai tare da su kowa yadda ya faɗo daga cikin mahaifiyarsa ba gida ba 'ya'ya ba kadara kaza to haka za a tashi kowa ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب daga nan mai shela Allah zai sa mai shela ya shela wannan mai shela na nesa da na kusa duk za su ji ma'ana yadda na kusa ya ji haka na nesa ma zai ji daga na ce shelan mai shela da zai ce anal maliku Allah ne zai ce da kanshi zai magana ya ce ni ne mai mulki ni ne mamallakin kowa da komai ana dayyanu ni ne ko mai sakamako layan bagi da ahadin min ahalin janna bai dace ba bai cancanci ga wani ɗan aljanna an yi da kula aljanna ya je ya shiga aljanna walahu inda rajulun min ahalin nari haƙon alhalin akwai wani haƙƙin shi daga cikin 'yan wuta bai ba shi haƙƙinsa ba hatta a kusa hu har sai na sakanta masa ne masa kisasi hatta lutumata har mari idai da mari in wani ya mari wani a nan duniya rayuwar da ake ta mari wani arne ko kuma shi arnen ya mari ka za ka tafi aljanna shi kuma zai tafi wuta ko kan ya tafi kai ma ka taho aljanna shi na nabi ke faɗi daidai da mari ba za a bari ɗan wasu tafi ta bakwai aljanna sai an yi Shi ne mahallin shari yace hakanan shi ma dan aljanna shi ma bai kamata ba shi ma wala yabghi da ahli ahli min ahli janna an yi da kulal janna wa lahu inda rajul min ahli nar haqqun bai cancanta wani ɗan aljanna shi ma ya tafi shiga aljanna ba yana da wani haƙƙi a wurin wani mutum ɗan wuta hatta hatta qasafu min har sai na sakan ka masa hatta shi ma shi ne yake hatta kuma har mari mari daidai da mari wannan ala ƙulla shi sahabin ya ce sai muka ce kaifa wa inna ma na atillah na atillah azza wa jalla muhammad to yaya kinan za a yi sakamakon ya manzon Allah bayan za mu je ma ubangiji yadda muke ba takalmi a kafan mu ba tufafi ga loba ba komai tare da mu da me za a ɗauka a sakan kama shi ƙala sai annabi ya ce bil hasanati wa sayyi'at ai da kyawawan ayyukan da aka yi da munanan nan inda su suke tafiya tare su suke tare da mutum al hasanatu wa sayyi'at da su za a sakamakon ai kun tuna hadisin ikhlasi ko eh da raba haza wa kazafa haza wa akala mala haza hmm. duk yayi wannan abubuwan ga sallah kuma yayi ta kaga hasanat kenan ya yi sallah ya yi azumi ya yi zakka ya waye amma a gefe guda kuma ya cuci wane ya daki wane ya ci mutuncin wane ya yi da wane wannan sai a daɗe shi shine nan wannan hisabin da za a aga ba shi da kuɗi a san lahira ba dinda zai beli wannan hasana da ya da su za a wanda ya ce cuta ɗin nan ya zaga ko ya doka sai a ɗauko ladan sallar sa hasana kenan ko azuminsa ko hajjinsa ko umararsa sai a ba wancan da ya cuta haka za a yi ta yi in ya gama falilan in bai gama ba to sai kuma a koma kan sayi'a na wancan da ya zalunta wancan da ya cuta sai a ɗauko munana ayyukansu kuma ya rika lafta musu a gani a ta ɗauko munana ayyukansu ta sun ta tabargazarsu a duniya shi kuma umara hajji komai amma yana ta cuta mutane to sai a ta ɗauko zunubin su ana lafta mai daga ƙarshe na biyu ce a zo a jefa shi wuta shi kun ga yan uwa musuluncin nan ba bangare ne ɗaya ba kawai musalla sallah azumi shi ke nan na tsira gefe ɗaya kuma ina haƙoƙin Allah babu haƙoƙin manzo babu haƙoƙin iyaye haƙoƙin ƴaƴa haƙoƙin makwabta abokan zamantakewa cutar da juna duk yana nan to kaga wancan bangaren fa ba fa zai sa a sha ba sai ya zama can baka cuci kowa ba nan kuma kayi aikin ibada hasanat can kuma babu sayyi'at shine za a samu a shallake yasa nake zan karanta mana hadisin nan dan karatun da ke cikin shi tun daga farko tafiyar jabir faralar neman ilimi ka duba saboda hadisi ɗaya tak ya tafiyar wata guda kilomita dubu ɗaya da ɗari uku muka ce ko da ɗari hudu da uku yau ka tafi saboda hadisi ɗaya wannan karatun da za ka muka ji aya ɗaya aya biyu sai shaitan ya zayyana maka cewa ai da rana ai azan akwai wahala ba komai ai za ji a rediyo yau baka san falalar tahuwan ba baka san falalar zama wurin ilimi ba Makasan san za a rubuta ta cikin masu neman ilimi ko mala'iku za su sauka su ta maka addu'a neman ilimi yan uwa ba karamin abu ba bane saboda hadisi ɗaya kai ya kuce mai ya shirya ya tafi zuwa wani gari dan ya jiyo shi ga shi sai mu kiyaye wannan eh zannan kuma mu ga yadda kisasi yake gobe kiyama wannan ibnu kasir ya kawo hadisin nan don ya fassara mana wala yuzlimu rabbuka ahada ubangijin ka ba zai zalunci ɗaya ba cikin halittansa hmm. Allah shi adali ne Allah shi ne mai rahama mai jin kai mai gafara da yaushe za ka ce kuma zai ci. shi ya sama ba zai bari wani ya tafi inda za shi ba sai an gama tashi a jiya muka ce har dabbobi dabba da za ta kan wata ya sa kan kama masu tsakani kafin su zama turbaya da aka ce ko hmm. eh sai mu ci gaba alaran ma inda ka karanta Allah ya ce ai ka karanta ko to bai karanta ba to ai kara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم أدوه بئس للظالمين بدلا نعم الله ما لك يتي وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم أتنا كوك أنبت لوكتنا مكتيم ملائكة ويسجودا كآدم فسجدوا دكان سكت سجودا إلا إبليس سي إبليس كان من الجن شيدا ما ينا دكتين جنسي نا الجنوب وفسق عن أمر ربه shi kam sai ya kangare fasikanci ya kangare mu umarnin ubangijinsa Allah ya ce a fatattakhuzunahu wa dhurriyyatuhu awliya min duni yanzu fari kishi da shi da zuriyarsa awliya masoya ko majibin tamin duni ba ni ba ji Allah wahum lakum adu shi fashi shedan din nan gare ku adu maki shi iblis maki ne a gare ku fi salizalimi na badala ir da canji da zama shi ne wannan na azalumai Allah ya halicce ka ta ce ka bauta man shi ke maka komai kuma ya maka alkawari na gaskiya in ka bishi zai baka aljanna sai ka canza wannan al'abin ka tafi ga wanda yake maka yanka ka shi. ir da wannan canji da lizalimi na badala wannan aya ibn kathir yake cewa munabbihan bani adam Allah ne ke fadakar da yake nusar da 'ya'yan adam ala adawati iblis lahum wala abihim min qablihim Allah ne ke tunatar da mu adawar iblis tun farkon can baban annabi adam kenan da kuma mu yanzu zuriyarsa Allah ke tunatar da mu mafasan wannan adawar tana nan ba ta kau ba tun lokacin da Allah ya halicci annabi Adam ya annabi Adam ya zama shi Iblis ya zama maki ga Adam ɗin da kuma maki ga zuriyar Adam shine na Allah ke gaya mana me ma asalin rikicin da rigimar shine wato shi Iblis saba ma Allah ke wannan shine Shi shine farkon duk inda ka ga inda za a ji a shiga wuta to daga saba ma Allah ne shedan kuma shine farko wanda ya saba ko hmm. an ce ga Allah ya halitta halitta sa Adam kina alaihi salam sannan ya ce ma mala'iku da shi sai masa sujuda ba mahalittin su bane su mala'iku suka bi suka bi wannan umarni ba su kangare ba ba su suka yi da'a shi kenan suka tsira tare da farko kun san da can me suka ce hmm? hatta suka yi a halittu ta halitta wanda za su yi farna a ban ƙasa suna ya ce yi zai halitta eh amma ni na san abin da kuka ku sani ba ko kaga a nan ma shi ne ainihin ake gaya mana a wannan ayar wa izu kulna lil mala'ikati jidu li adam ka tuna ka ambata lokacin da muka ce wa mala'iku gaba ɗayansu eh li jami'il mala'ikati kenan Hmm. amma ta kadama ta kai rubuci awwal sulh baqara mai da duk bayani sahihin wanda ya zo cikin sulh da ba ɗayan su suka yi sujuda eh usjudu li adama ku sujuda ga adama wata irin sujuda ce wannan malaman suka ce ta ce sujudu ta sharifin wata kirimin wata azimin sujuda ce ta girmamawa da mutuntawa da kuma wato bin umarni na Allah an umarce su su yi sujuda shi kenan ta zama ifada ba za su kafa hujja da ita ba a yau kai ma wani abin halitta su juda ba Allah ba su umarni ake masu su yi masa su zuda. ko kuma ba za ka ɗauke ta matsayin hujja yau ka je wani kai masa sujuda ban an magana ka ce ai Allah ya umarci mala'iku su ma Adam sujuda wancan umarni ake masu ko kuma al'umman manzo lokacin da ma'az bin jabal ya je sham ya ga yadda sarakunan su talakawa su sarakuna na girmamawa da zubewa gabansu wai da sunan gayawa da girmamawa yana dawowa madina ya zo zai faɗi gaban manzo irin wannan ya ce ai a duniya inda da wani mai girma wanda za a yi masu juda a zube gabansa to babu irin manzo ko da haka ni ina komawa shi zan fara ma wannan gaisuwa annabi ya ce ina ai ba wani da za a yi masu da an ba Allah hmm. in ko da da shi to shi ne mata ke ma mijinta amma ko ita duk da za ke mashi ba magana ta mace mashi? shuda. kaga daga nan annabi ya toshe kofa ba wani da ake da. duk wata girmamawa girmamawa ana yin ta ne yadda musulunci ya zo annabi sallama aka zo masa da ita ta tarar da mutum kai masa sallama sai musafaha sai ka zauna yana zaune ka zauna in ɗaya yake ka fi kai ma ai a tsaye za ka tsaya ko balle kuma ka miƙa masa hannu ni ne cika gaisuwa in abin nan ne ka rungume shi an daɗe ba ka juna kamar da yanzu muka ji ko tsakanin abdullahi bin unai da jabi ɗan abdullah amma ka zube gaban shi ko kuma kai wakila ka ce ta al'adar muke to al'adar ai kamata ya kai ka bulokin ɗinta idan kai a gidanku da al'adan kai in ka haifi ya'ya suka girma ya kamata ku san su kai sai ka nuna masu abin da suna ta tsara ƴaƴanka duk sanda suka zo da kai ka ce salamu alaikum kamar ka karfi hannun su ku musafa ka ga ka koya masu gaba ɗaya daga nan su sun tashi da sunna kwatsa al'ada sun yi ne sun jingine ta ga shi kenan sai kuma na ta mahaifin idan baya yi ko maka hannun ka yi, ka rashin kunya ka je na zauna a ƙasa sai ka je ka zauna ko kai mai sallama baba ina kwana ina gajiya shikenan kaga shi mahaifinka ne amma kai na kaɗan kai ma kai bai kamata ka bar shi ba haka sai kuma sai ka koya mashi musafaha ka koya mashi da rungumewa da kila har da ma sumbanta goshe shi wannan kaga shikenan ka kulle wannan aka mana ne don su juda wasu su ɗauka ai gashi umarni na mala'iku da aka yi masu shi iblis ya ƙi bin wannan umarni shi ne Allah ya ce fafa faɗa an amru rabbi ko hmm. da ya gare umarnin ubangijinsa alfisku shi ne alkhuruji an ta'a in an ce ka yi da'a ka fasaka daga na aka sami ‘ya'yan bishiya masu kwaswa irin su auduga da su abin da zai buɗe yana rube sai ya buɗe a ga abin da ke cikin na fure shi ne fasaka kenan daga nan aka sami fasakakin fa'ara idan tsera ko kurege ya je rami to kan yi guda biyu nan ya yi tsaya can kuma sai inda zai fita hmm. sau da an biyo shi ta nan sai ya fice ta can shi ne ake shi ma yake da wannan suna eh, alfisku shi ne alkuruji kenan ana taa hmm. sai shi shaidan ya ƙi ya ƙi sa'a ma ubangiji wannan Allah Allah ya ce afa nuna huwa zurriyyatuhu Ya zo kwari ɗin shi da shi da zuriyarsa waliyai majibinta kenan min duni ba ni ba maganan ƙarara Allah ke gaya mana yadda me yasa yau mutane suke barin Allah su riki shaidan wai a ce har da wata ƙungiya ta masu bautar shaidan eh kungiya ce ta su shedan din ma suke bauta ma. ba ya ja su bai sa a bauta ma gunki a bauta ma wancan aiwa a'a shi karan kanshi ma ake bauta ma din dan lalacewa Allah ka tsare eh a wata ayar Allah ya ce wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin kaga tamma mun ne da sujuda ko laice ka tuna ko ka ambata lokacin da Ubangijin ka ya gaya ma mala'iku cewa inni khaliqu bashar ni zan halittu mutum min salsalin min hama'in masnun daga wani taɓo busasshe wanda yake kara inda za a kwankwasa shi kenan in hama'in masnun kuma daga wani yanku wanda yake mai wari ana ana faɗin asalin halitta ɗan adam hmm. fa idza sawaituhu in na daidaita halittarsa wa nafaqtu fihi min ruhi na busa masa rai daga raina faqa'u lahu sajidin ku fadi gaba ɗaya ku masa sujuda aga mala'iku kenan bilis ina cikin shi bilis ba jinsi ne na mala'iku ba dan ya inganta a cikin hadisin muslim hadisin aisha Allah ya kara mata yarda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kulikatil mala'ikatu min nurin wa kulika iblisu min marjin min narin wa kulika adam mimma wusifa lakum Musulun ne wanda annabi ke cewa an halicci mala'iku daga haske su kuma iblis an halice shi daga harshen wuta marijin min narin harshe ɗauta yadda yake zirin na yake kala-kala shi ya aka ɗiba kasan wuta tana ci kaga tana kore tana ja tana wani irin wannan harshen aka ɗiba aka halicci ke iblis sannan shi ko adam an halicce shi da yadda aka wasu mana ayan nan aka ce min salsalin min hama'in masmin eh daga ƙasa kenan ta koko laka wanda aka ɗiba daga na aka halicci annabi adam a shekaru kenan kowane jinsi daban ne jinsin iblis daban jinsin mutane daban jinsin su ko mala'iku daban shi ke kenan yana cikin aljanu iblis daga nan ya kangare Allah madaukaki ke cewa na huwa zuriyatuhum awliya sai ku yi ke ka duba kamar lallashi ma lallashi mutane ke yanzu mai hankali wancan makiyi tun farko annabi Adam kuma bayan muka karanto da ku inda ya roki Allah ya jinkirta mai hatta shi kiyama amma zai shiga ma 'ya'yan Adam ta can ta gaba ta baya ta ko ina zai kullo musu ta dukiyarsu ta 'ya'yansu ta ina sai ya halaka su Allah ya ce zai yi sai bayi na na kwarai su kam sun fi karfin ka Allah ka saka mu cikin su shi ne Allah ya ce na lakum adu gashi shi makiyi ne gare ku ku mutane shedan maki ne to me yasa za ku rike shi majidinci shi za ku rika bin umarninsa zai sa lizalimi na badala irin da abin da kuka canza wanda yake umarnin Allah da alƙawarin Allah gaskiya ne wanda duk ya bi Allah zai ga sakamako aljanna wanda ya bi alƙawari na shaitan na ƙarya zai ga abin da zai gani gobe kiyama domin babu sakamako a gare shi a wata yara Allah ce cewa tazuru a ayyuhal mujrimun cikin surat Yunus eh Allah zai ce ranar da za a ce ranar rabewa ku mujirmai ku ware ku fita masu laifi ke nan ranar kiyama za a tantance ba wai haka za a tafi yiwu kawai a'a za a ware duk mujirmai masu laifi za a ware su su kuma bayan Allah na mu ne a ware su Allah ya ce alam ahadu ilaikum ya bani adama Allah ta abudu shaitan ya koyan adam bani alƙawari da kuma kiya karku bauta ma shaytan hmm. karku bi shi can muna tsaron annabi adam dukkan mu kai alƙawari in mun zo Allah ta dai mu bauta mu shi kadai za mu bi kowa ya ɗauko wani alƙawarin to wani alƙawarin kuma ta shi ba mu yi wannan da ku ban ji Allah innahu lakum mu bi. lallai shi fa maki ne a gare ku mai a akiyayya ba wai kiyayya a koyi ta ba ka sa ko wani makiyin a koyi ya dai rika kisan mu muke ko eh yana mai ake cewa yana abin nan tsaran ba zai fito biliyan nuna kiyayya sama gare ka to shi ke dan ba shi karare makiyi haka Allah ya ce eh innahu lakum aduwwun mubin wa inni abudu wa ani ne. lallai ku bauta man haza siratun wannan hanyar bauta ta da bauta mai ita ce hanya mai kakkiya ita ce hanyar da take bullewa zuwa gidan aljanna walaqad adalla minkum jibillan kaseeran shi fa shaytan ya fatar da halitta da yawa a cikin ku ku mutane ayan adam dubi abin da Allah ya fatar da yawa an ji karanta da ku hadisi za a zo mutane dubu ɗaya ne ɗan aljanna saura duk ɗan mutum ya Allah ka tsare mu yau dube da ɗan ke aiki a yau duniyar mu ta yau na duniya yadda suke tara suke maganin kamar har wasu ma musulmi suke ga kamar kafircin ma shine daidai saboda an ba su duniya an ba su mulki an ba su kuɗi an ba su fasaha nan ta zamani sai wani ya ta ganin kamar shine daidai ko yasa Allah yake ai shi shi ya batar da hali kuma tsayawa ta takunu taqilun shan ko ba za ku hakaltu ba ko gane shi dan ba abin bi bane Allah ka kare mu me Allah yake ma ashhadtum khalqa samawati wal ardi wa la khalqa anfusihim wa ma kuntum muttakhidal mudillina abda wa yawma yaqam waccan aya an faɗi zuriya shaidan yana aka ce da shi da zuriyarsa zuriya ƙarar aka faɗi ashe shaidan yana da zuriyar ce mm. yana da yan baran da cikin mutane da aljani wanda da su yake amfani ke ɓatar da wanda zai batar mm. kaga sai mai hattara kenan domin gashi karara aya ta nuna mana eh da shi da zuriyarsa afa zuwa huwa zuriyatahu audiya fari kai shi da shi da zuriyarsa zuriyarsa yanzu yau da da karki wani boka shike maka bokanci wani dan bori shike maka bori wani malamin duba shike maka duba wani shine yana tsara maka dokoki ba na Allah ba kana bi yana jan ayyukan sako shine jagoranka ya zama menene kenan ya zama wannan ya zama zuriya ne na shaidan shi da shi shaidan ke amfani wajen kokarin ya halaka ka a shi sai mai hattara kenan kada mu je mu dai wancan layi mara kyau Allah ta tsare Allah ya ce ma halka khalqa samawati wal ardi wala khalqa anfusihim ban halarto da su ba ban sa su su zama shaida ba yayin da nake halitta sammai da ƙasa ko kuma yayin da nake halitta su su karan kansu wa ma kuntum muttakhidhal mudillina abuda wa ban kasance mai rikar masu fatarwa a matsayin masu wato karfafawa ba wato ko kuma mataimaka me ake nufi anan ibn kasir yace anan wurin abin da ake nuna mana Allah ne yake bayani kan cewa duk wani da ake bauta ma tun daga shi shedan da yan banan nan da gumaka da komai ba fa su cancanci bauta ba domin Allah shi ya samme kasai kuma ya halice mu har ma su ma wannan abin da masu bauta mu wannan Allah din su kafirai da kowa ma to lokacin da Allah ya zai halitta sammai ba suna ce ma gumakansu suna yi ba suna amfanarwa ko suna cutarwa to shine Allah yake bai bai ce su zo domin ashhadu bai nemi su zo su shaida ba ko su zo su halarta ko su zo su ba da shawara ko su ba da wata gudunmuwa ko su tallafa wajen halittar samai da kasai bai nemi kowa ba Allah shi kaɗai ya sa domin shi ne mai gudanarwa shi ne mai iko shi shi kaɗai ba ya neman tare wato taimakon kowa ko wani a matsayin waziri ko mai ba shi shawara ko kuma a mai nuna mai ga yadda za a yi ba shi ne Allah ke cewa ma ashhadtuhum khalqa samawati wal ardh ban ke su halarto su zo ba lokacin da nake halitta sammai da ƙasa su zo su sa ido don su tallafa man wala kalka anfusin ko ma halitta su karan kansu duk wani da ke bauta ma wani ai Allah ne ya halitta shi shi dai kusan da za a halitta shi wani ya zo ya taimaka ma Allah kada aka sa igon mani shi cikin mahaifiyarsa aka aka tsara mani har girma yawa har aka fitar da shi akwai taimakon wani ku ka duba wannan misali mai kullum Allah ke mana wanda zai samu san Allah shi ne Allah hmm. umar nisanci duk wani abu wanda zai taɓa bautan nan tashi mu nisanci duk wani abu da yake da alaƙa da shirka da shi inda wannan ababa da ake yi su ba su yi tarayya da Allah ba wajen yin halittun nan su ba su yi halitta ba ko ba Allah bai neme su su taimaka masa ba to me yasa zaka bauta musu na tanana ta mana duk wani da ake bauta ma hujja kai kana da hujja bai cancanci bautar ba shi kuma in shi yace abauta mai bai da hujja tare da shi in wani ne yace abauta mai bai da ita bai da ita hujjar amma kai kana da ita kana nuna shi kake wai cewa ya halice ka ne dole zai ce Allah ne ba zai ce wannan gunkin ba yake bauta mu eh zai ce Allah ne waye sama Allah waye kasa ittan nan wa ittan nan wannan sai ishe ka hujja ka san mai wannan to za a bauta ma ya sa ibnu fitar da ya kawo nan ayar da ya ce wa ma kuntu mustakhidhal mudillina abuda ko ban zan ban kasance mai rikar masu batarwa su zama mataimaka ba gare ni Allah madaukaki eh, wato misali da za ka ko kai ɗan adam kana neman mataimaka suwa kake nema na gari na kwarai kake neman su taimaka masa ba lalace su ba to Allah da ma zai nemi taimako a taimaka masa wajen halittarsa da gudanar da halittar ko ba zai nemi su ba sai nemi mutane na kwarai su taimaka mashi ba to Allah shi bai bukatar taimakon kowa to sai wancan gumaka banza wanda ba su ma san menene su sai su Allah zai rika a matsayin wai taimaka mai ne Allah ya ce wa kuntum zan mudillina azda in ban zama zan nemi taimakon fatattu gumaka su zama su ne masu taimaka man ba Allah ka tsare shi yasa ibn kasir ya kasa aya dan ya da nisan mana nisantar da mu daga bauta mu wani ba Allah ba inda Allah ke faɗi a cikin suratul haba Allah ya ce qul lidu allazina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihi ma min shirkin wa ma lahu minhu min zahir wala tanfa'u shafa'atu indahum illa liman azna la wannan aya tana cikin suratul saba Allah ya ce kule da kullazina za'amtum min dunillah kace ku kiraye waɗanda kuke riya ba Allah ba ababan bautar ki ko kuna bauta masu yau har yanzu ana bautan wani sababa ba Allah to ku kiraye su la yamlikuna mithqala zarratin fi samawati wala fil ard ba su mallaki daidai da kwayar zarra a cikin samai ba ko a cikin ƙasa kwayar zarra inda wata kwaya da ta ne mafi kankanta ko daidai da ita ba su mallake ta ba a sama ko a ƙasa to kaga a ce wannan abin bautin za a bauta bai da komai a sama ko a ƙasa nan wala wa wa ma fihi ma min shirkin sanan ba wani abu da suke musharaka da Allah shirk a ce wannan abin na Allah ne tare da su aka tare aka yi abin na farko dai ba su da shi na biyu kuma ba a yi tarayya da su wajen samar da abin hmm. kasan ana kamfani ko kamfani ne nawa da ni da kai da mu kaga za ka ce kana da shi, ina da shi. to ko wanda yake da shi a cikin halittun Allah shi aka tare aka yi sama bai da komai a sama ko a ƙasa ko ba da shi shi bai tare da Allah yake abin ba aka ce wa malahum minhum min zahirin ba su kuma da wani mai koya musu baya ko wani mataimaki game da hukuma su ubangiji inda za ta zo musu a nan duniya balle ko gobe kiyama sa aka ce wala tanfa'u shafa'atu illa eh illa bi iznihi eh illa liman azina la wato ainihin Allah mun ce wala ta tanfa'u shafa'atu inda shi su ba ta amfana amfanar da wanda za a cuta din a wurin Allah gobe kiyama illa liman azina lahu sai ga wanda ya izinin a yi masa cuta yasa anan kuskure ne yanzu za duniya ka riƙe wani kace shi zai cece ka ba wanda kake da tabbas ba manzo zai yi ce sai ka ce Allah ya sa manzo ya cece mu ba da ma kana da tabbaci zai kuma ka kama kafa da shi sallallahu alaihi wasallam amma wani babban mutum babban shehi babban wali babban waye ka ce tun yanzu ka ayyana kai shi zai cece ka to kana da garanti shi za a ba shi ceto kuma kana da garantin shi kana da garantin kai kana cikin da za a ba shi ceto shi bai isa ya ceton ba da kan shi sai an ba shi izini aka aya ce kamar da ta gyara mako illa liman azina lahu sai ga wanda ake mai izini izinin kala biyu ne sai an ba wanda zai ceto sai an ce mai ceto kun gani sannan zai ceton ba shi zai zaɓa bai yi sai an ce ga wanda za ka ceta yanzu kai tun yanzu sai kai ma kanka ka ce kai wane ne ni shi zai ceton kullum kana nan kana tsakkirin shi kana wane ne fata ma kanka lokaci kake ka nemi farko ka nemi Allah ubangiji ya da kai a shiga aljanna kai tsaye idan an samu matsala masu ceto suna nan za su ceto Allah ne ya san wa zai ceto kuma zo zai ceto ko iyaye suna iya ceton ƴaƴansu ƴaƴa suna iya ceton iyayensu bayan Allah na gari shahidai duk za su amma kai ka ware wani tun yanzu ka ce shine mai ceton ka ne kuskure a nemi yadda Allah Allah ka samu dace. Ya Allah ya ce wa yau ma. Yau ma ya kulu na du shuraka iyan labi na za'anku fada'anhu falam yastajibu lahum wa ja'alna bainahum mawbiqa. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا الله ملك da ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فتنا رانا يقول wato ubangiji zai ce na dushi iya? ku kirayi abokan tarayya ta wanda kuka tara ne da su su ma kuka ce alloli ne ababen bauta ku kira wasu na za'amtum wanda kuka riya cewa su ma ababan bauta ne da ni da su kuka haɗa mu ta ku kira su fada auhum sai su kira su Allah ya ce falam da mu. amma ba za su amsa masa ba ba za su amsa ba Allah ya ce ja'alna bainahum mawbiqa domin me mun sanya tsakanin wata mahalaka wuri wani a wurin da in sun zo ribla za su ji hannama ce su ma tsin jahannama ne duk taro za su tafi gaba daya Allah ta tsare mu da bautar wani ba Allah ba wara al mujrimuna nara a wannan rana mujrimai masu laifi kenan za su hango wuta da idan su su ganta karara wa zannu annahum muwaqi'uha su tabbatar da cewa lallai su masu aukawa ne cikinta walam yajidu anha masrifa ko ba za su sami mai karkatar da ita ba wutar gace can su a bautar da su ba za su shiga ba ko kuma ita karkatar da ita a'a sai an haɗu hmm. ido da ido za su ganta kuma sai sun shige ta Allah ka kare kun ga Qur'ani yadda ake ta maimaita mana haƙƙin Allah da taɓa haƙƙin nashi da kuma sakamakon da zai biyo baya in dai muna so mu tsira tauhidin nan yan uwa wallahi sai mun tsare shi duk wani abu da za ka tsaya ka jaddada ka kula da shi shi ne tauhidi alaƙarka da Allah a bauta mu shi kadai abinda duk yake shi kadai yake ba mai rububiyar kira abinda ake masa na bautar shi kadai ake mawa sunayensa da kuma sun ka kadai ta shi nan, ko da fa za a sami wani tasgaro in dai an mutu da imanin nan to wallahi wata nan za a fita daga wuta a shiga aljanna amma duk wanda ya mutu da shirka ba tauhidi ya shiga wuce ya shiga kenan har abada Allah ka kare a dobe nan yadda za a yi ta kare an abin da malin ke cewa ta kare shi ne faɗin abu a matsayin a faɗi abin don mai laifi ya kare jin laifi na tsaba ce kare jin ta ya ake biya mu wannan wa yau mai ya ƙulu ka tuna ranar da Allah zai ce na dushi iya. ku kirayi waɗannan abokan tarayyar nawa eh allazina za'amtum wanda kuka rike kariya ya tsuma ababan bauta ne hmm. ni abin bauta na cancanci bauta da ni na yi ku ne muku komai ni na cancanta da su kuma kuka riya asan shi ne abin da ba haka yake ko hmm. ne Allah ya ce allazina za'amtum wanda kuka riya tsuma ma ababan bauta ta ku kira ba ta kuka za su samar da ku ba za su tsare ku za su cece ku to ina suke yanzu ku kirawo su Allah ya ce fada fada auhum sai su kiraye su hmm. in sun kira su za su amsa bai na ma suke a dubi ɗan ne da kanshi zai ce ni ma yau tattana ne ne muku alƙawari na ƙarya kuka an kuka biyu Allah ya muku alƙawari na gaskiya kuka saba mashi to ni ma yau ta kai na nake Allah ka kai shaitan bai ce kar ku zargen ku zarge kanku shi fa shi ya karkatar da su fa to ina wani kuma da zaka rika a nan kana cewa shi zai maka kaji mutum ya ce wai wai za ce wani mukami wai mutum zai kwana arba'in bayan sallah saboda ya kai wani mukami ya kai wani mukami to yanzu akwai wani mukami da wani musulmi zai taka irin mukami da da ya taka ba ko umar ko usman ko ali ko wanda aka musu bishara da aljanna nan ba su ne wani akwai wani wani ne da ya fi su to kun taba jin sada ake ce abokan ya zauna ko kwana ɗaya bai sallah ba ko kwana goma ko ashirin ko talatin ko arba'in tana musulmi da kwana arba'in wani irin mukami ne wannan kataka hmm? kuma magana ce wani ilimi ne kai baka san ilimin to ina ruwana da wannan ilimin zan san shi ilimin da zai sa in san wai in kwana arba'in ban sallah kuma ina nan a musulmi wata irin wata fahimtar ce na yan uwa to duk wannan abubuwan suna nan suna kiran wai wasu suna tsammanin za su cece su ji mutum ƙarare ke kiran wani ba Allah ba eh yana cewa ya ɗau hoton shi ya rataya yi wane ne duk wannan za ke to ku kiraye su fa da alamiyar su ji lahu ba su taba amsa masu ba to ina ma a ranar kiyama ranar da kowa ta kai shi ki ko hmm. Allah ya ce in ma da da su ɗin da su waje an na bainahum mawbika mun sa musu wata mahalaka yasa nan malaman tafsiri suka fassara cewa wajin fi jahannama wani rami ne na jahannama a gaban su in sun taho aukawa za su su ma da suka bauta mu wani ba Allah ba nan za a aukar da su jahannama ne za su shiga su ma waɗancan gumakan in su din ne in wani ne yace a bauta mai in yayi da bauta. din nan za a danna su Allah ka tsare Allah ya ce wa ra'al mujrimun mujrimun nar a wannan ranar mujrimai fa za su ga wuta qarara eh karara za su ganta babu wani shamaki eh ranar karara za su ganta ga nan, Allah ta kare mu yasa a nan wurin min kasir ya kara mana da wata aya wala qad tumuna farada amma khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma qawwalnakum wara'a zuhurikum ranar za ku zo mana ɗai ɗai ɗai ɗai fardan ba wani tare da wani balle ka ce ga wani ce zuci cike ni ko ta kai shi yake amma yadda muka halicce ku farkon farawa kowa shi kadai ya zo duniyar nan to haka ranar kiyama wa taraktum ma qawwalnakum wara'a zuhurikum muka bar duk abin da muka yi muku na duniyar nan bayan bayan ku amma muna gari ran da mutum ya mutu za a kai shi kabari wannan ɗan kyallan ake lulluɓa mai a saka shi komai nan yake bari shi duniya komai kuɗin shi komai mulkinsa komai fadawansa komai sa duk za a bar komai daga shi sai aikin nan na gari shi zai shiga cikin kabari da shi Allah ya samu yi da kyau wa ma rama kun shi ne muhallin shari'a wurin wato Allah ya ce wa ma rama shi fa'a a kun mulladi na za'amtum ba za mu ga wannan masu ceton ku da kuke riya za su je kuma ba za mu gansu ba ranar da za a tashi mutane ɗaukata za su zo za su ku wasu za su tsaya kuma mala'ika zai zo zai tambaya su su ce kaka tambaye eh shi zai hana mala'ikan tambaya me yasa saboda shi bai san shi ba shi mala'ikan ai ai shi ya san wanda zai hana ni ita eh, jin maganganu in ka ji sai ka kamar ta suna kuma ta suna nan a cikin littattafai eh yasa yadda za su fata da mutane su wani ilimi ne kai baka san shi ba kuma baka san shi ba wai kake magana kan shi to da ilimin da yake ilimin da muke karanta yanzu Qur'ani nan sai Allah ya ce annabi ya ce kama hadisi ba wani ilimi da yake wannan duk ilimin da ba wannan mutum kulle ne ka tattara shi ka watsa da shi domin ga abin da Allah ce za a cikin su ina wannan masu ceton da kuke riyawa ba mu gan su ba Allah ce ba mu gan su ba yanzu eh wanda kuke riya fi ku shuraka wai su ababar tarayya ne gare ku za su muku kaza za su muku kaza ina su faqad taqatta bainakum wa dhalla ankum ma kuntum tasumun hakika duk wani abu da ke tsakaninku na alaka ya yanke eh sannan wa dalla ankum ma kuntum tasumun abinda duk kuke riyawa sun riga sun bata babu su ba kowa kiyama ba duniya muke kuma ko duniyar nan ta tambaya wanda ake jarabta su da zuwa kurkuku sun suka yi laifi suna mutum yana gaskiyan wa kama a mai an kwashi kadai kada za su kai kun zai na yan wannan shi babu sai ga ashe abin haka yake da wasa kana ganin kamar wasa sai ka ga ashe abin babu daɗi duniya ku kurkuku zaman kurkuku da za a iya kawo maka ziyara za a iya ba ka abinci za amma can fa babu Allah ka tsare mu yan uwa ya samu ne sanci kullum shiga haƙƙin Allah mu tsaya mu bauta mu Allah shi kadai kuma ga wuta da aka ce za a ganta karara zai ne sai ya kawo mana wasu ayoyi da suke nuna wannan maganar <clears throat> na maganar yadda ainihin ɗan adam gobe kiyama yadda zai waye gari ne. ibn kasir ya kawo mana hadisi na cewa wara al-mujrimuna nara azannu annahum waqi'uha wa lam yajidu anha masrifa mujrimai masu laifi za su ga wuta karara yaya za su ganta ai akwai da take waji'a oh da ma izin jahannama ranar da za a zo da wutar jahannama za a zo da ita daga ina daga inda Allah ya halitta ta yanzu din nan da muke magana Allah ya halicci ta ya halicci aljanna suna nan komai an haɗa su jiran lokaci suke yi ko ranar kiyama Allah ce za a zo da ita jahannama za a zo da ita hadisin da ke nunawa cewa za a zo da ita a wannan lokacin ji a biha qadu bi sab'ina alfazimamin. zimamin mariki da za a ɗauro ta ka iya cire igiyar nan ka je bakin teku ta ke ɗaure jirgin ruwan ya yi sun turakun da yake ɗaure jirgi zai kai kaurin wannan fulani igiya kuma wata igiya ce ta ƙarfi jirgin ya iso sai a sa a ɗaure shi kenan sannan ya tsaya in ba haka ba zai iya koma cikin ruwa to irin irin waɗannan guda dubu saba'in za a zo da jahannama sannan a hadisin aka ce wato ma a kulli zimanin sabunan alfa malaki kowane matsauri daya akwai kuma malaika dubu saba'in kowane shi matsaurin da za a riƙo ta gaba suna ja mala'ikun wasu baya suna yi ta ana tafiya a kawo ta inda Allah ke so a kawo ta matsaurin daban da wannan dubu saba'in sannan kowane ƙwaya ɗaya akwai mala'ika dubu saba'in a kan shi za su zo da ita suna ja za su kawo ta sannan fa iza ra'al mujrimuna nara da haqqaqu la mahalata annahum muwaqi'uha masu laifi idan suka ganta karare ido da ido ko ba su ganta karare ga ta nan kuma ba yadda ba wani abu da zai kare ta tana ci tana rugugi to sai su tabbatar fa su yanzu banda za su shiga cikin Allah ka tsare sai dai na gaya mana kalmar mujrimai da za su shi ta kala ce akwai mujrimai kafirai kenan munafukai wanda sun laifi wanda zai kai su wuta za su da wama wannan sun shiga shi kenan akwai mujrimai fasikai musulmai da sun yi ayyukan laifi na sako wanda zai kai su wuta a yi masu ukuba gwargwadon abin da Allah ya so suna nan ta tamashi a attilla sada Allah ya so kuma ya masu abuwa a tsamo su a je a saka su gidan aljanna wannan dai wanda za su shiga wutan nan za su ganta karara kamar da Allah ya ce wa ra'al mujrimuna nara wa zannu annahum waqi'uha za su ganta lalle su tabbatar zannu anan ba wai da ko bane a a zato ne na tabbas wa zannu ai haqqaqu kenan suka tabbatar annahum waqi'uha lalle su za su shige ta ranar babu wata ne Allah ya ce wa lam yajidu an hama tsarifa ba wani wabi da zai kautar da ita ga ta shigar ta za su ko kuma su inda za su koyi ko inda za su kauce ba wani masarifan a rana ya'yan uwa in kana tunanin yadda qur'ani yake yadda yake bayani in ba su suna ta shaitan ba me zai kai mutum abin da zai kai shi wuta saɓon Allah shirka bid'a ayyukan saƙo to duk mu tattara su mu nisanci Hmm. shikenan aljanna na nan an tanaje ta za mu je ayin da zaka ka ana ma bayanin aljanna ya kamata ta ta nema amma nan ka ji wuta ga ba wanda kuma lahira ɗan uwa ba fa duniya ba ce duk wani abu da ake a nan duniya ne ake yin shi a je a kama kafa a je a nemi alfarma a ɗaga kafa a ma kyale laifin duk wancan a can wa zai Allah ne Allah ne zai hisabi da kanshi mala'ikunsa kuma komai suna nan za ku zama shaidu a kai saboda haka yan uwa sai mu hattara kamar an nuna mana lokaci ba a yanzu mun fahimci cewa sujuda da muka ji cewa tun farkon ayoyin da muka ji mala'ika mala'iku umarni ne da aka ba su su ma'adi sannan sai iblis mun ji asalinsa daga aljanu yake ni kuma cewa wato ainihin shi iblis yana da zuriya kamar imamu sha'abi haka yake yasa duk da ka ga mutane kana zaune da su suna kiran ka zuwa ga ayyukan sako wannan jama'a shian ba wata sai ake shedan zishi a'a da aka ce yana da zuriya a cikin mutane su da azumi duk wanda zai ja ka ba zuwa ga karatun qur'ani ba zuwa ga ambaton Allah zuwa ga alheri don baka hatara ba sai zama cikin rundunar shi'an Allah ta tsare mu sannan azalimai gobe kiyama ba su da wata matsira da za su samu Allah ta tsare mu sana Allah maɗaukaki subhanahu wata'ala zai nuna makafirai wuta za su ganta ƙarara ba wani shamaki tsakani sannan kuma duk wanda ya bauta ma wani ba Allah ba ya mutu a haka wallahi kuma gobe kiyama ba shi da wata mafita Allah ta tsare mu abin da muka karanta daidai Allah ta mana tare a alada abin da ne kuskure kuma Allah ka yake mana ka yace man gaba ɗaya wannan Qur'ani Allah ya sa ya zama gatan mu ya sa ya cike mu wannan wata da muke ciki abin da muke na ibada Allah ka karba mana Allah ka karba mana ibadun mu Allah ka sa mu zama cikin yardadun ka sa mu zama cikin da za a gafara da yantawa da rahama duka masu neman addu'o'i daban-daban Allah ka fi mu sanin bukatun bayanka Allah ka biya mu kowa bukatar ta alheri na shari bukatun mu ka canza su zuwa ga alhaji wannan kasa ta mu Allah ka kara masa zaman lafiya masu neman mu da shari cikin gida da waje Allah ka mana maganin su masu shiwa ne Allah ka shige su Allah ka danka alkhairi hannun masu kan mu alkhairi ka danka gata hannun masu kan mu gata a taimaka mana addini da dukiyarsu ko da mulkinsu ko da komai nasu Allah ka taimaka musu Allah ka zama gatansu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين